الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا جرينا الهميس بير قوة الرجب هجرة دبود لكن بترى wanda ya dace da 22 ga watan mars azab 2018 Allah maɗaukakin sarki cikin minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu don ci gaba da karatunmu a littafin sharhu imma aqil da kuma littafin al'aqidatul wasitiyya karatunmu zai fara daga baiti na 93 a littafin sharhu ilmu aqil بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله ومن وما وأو تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند أي إن شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو إلا طي إن شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات أولا نبيت الشيبيو من خلاصة ابن مالك ينا شوى من وعثمان موصولة دمار موصولة دعم موصولة تصابي ما ذكر سمع الديدي لأبين لأكفة قول هنا لقد تكين صنع أوكم مفردي رأى الأوكم مصنع رأى الأوكم جمعي رأى الأوكم مذكر رأى الأوكم مؤنث واضح شيء معناه تساوي ما ذكر أي تساوي ما ذكر من المفرد والمثنى والجمع ومن المذكر والمؤنث وأنا شيء وهكذا ذو هكذا لفظ ذو عند طيء أو رين قبيلة أيئ شيما كمرمن دما دعني a ƙabilar ɗayi'u ɗayu ɗayi du mausul ne kamar yadda aldama da man suke saboda haka muzakkar da mu'annas eh, suke ba bambanci eh, mufrat musanna da jam'i da ɗaya zuwa وكالتي أيضا za su. ala dajin a wurinsu so ɗayi za ta suna daidai da allaci za su abinda allaci ma'anar da allaci take bayarwa haka ma za su take bayarwa ba za su yi mana sahibatu ba na sauran larabawa za su na ƙabilar tsayi mausula ce daidai take da allaci wadu وموضع التي أتى ذوا وموضع التي أتى ذوات فمن ذوات da muka ce za tana adare da allati a wurin ɗayi'u hakanan zawatu kuma tana zaikewa bigiran allati tun da jam'i ne na allati wadu zatu tana zuwa bigirin allaci a wurin ƙabilar tsayi zawatu tana zuwa bigirin allaci a wurin mai a wurin tsayi har yanzu karatun ba na jina da wahala idan kuka lura da shi sosai to idan kun fahimci fasarar da muka yi sai mu dubi sharhan da shi ibnu aqil yayi ibn aqil yace ashara bi qawlihi mai kulasa yayi ishara da fadin sa da yace tusawi ma dhikr suna daidai da abin da aka ambata yayi ishara ila zuwa ga anna man wa ma wal alif wal lam ya yi shara zuwa ga lalle cewa man da ma da al shi ne mana al'alif wallam ta kone bi lafzin wahidin kaga suna kasance da lafazi daya man lafazi ne guda daya ma lafazi ne daya al lafazi ne amma kuma takan zo ta ishi ne ne ta ishi ne muzakkar ga namiji hmm? والمؤنث تأتي متي متين ده نبي دوكا المفرد والمثنى والمجموع هو مفرد هو مثنى هو مجموع دوك فتقول مثلا سيكتي ده مثالي وبالمثال يتبيه المقصود فتقول جاءني من قام جاءني من kama kaga kama kace saboda haka wannan mutum guda da ya tashi ya zo mini man ko haka nan kuma kana cewa man ai da ja'atni man qamat wannan da ta tashi ta zo mini har yanzu dai man ne kace man kace kama kamar ma man kace kama kamar haka nan kana cewa za'ani man kama. man ma kace kama kamar da kace kama kamar da kace kama duba da bambanci ko za'ani man kama ta musanna mata biyu hmm? ko ja'ani man qamu man dai har yanzu man ai allazi qamu allazina qamu kaga man din ma'ana allazina kace ja'ani man qama man din ne ma'ana allazi ai ja'ani allazi qama in kace man qamat ai ja'ani allati qamat in kace man qama ai allazani qama ja'ani allazani qama انكتي من قام تذكت جاء نلتان آما انكتي من قام جاء الذين من إن نفهم جريدني الذين إذا انكتي من قمنا أي جاء اللواتي هو اللاتي قمنا واضح so wannan nuna gaskiyar abin da mai kula ta yake da yake man tusawi ma zukir sai kuma bari mu gama kuma shi ma tusawi ma zukir din gaskiya ne haka nan mu sake duba cewa al din nan shi ma tusawi ma zukir gaskiya ne to ga man ga ma kuma kace wa a'jabani ma rukib ai alladhi rukiba wannan da aka hau ya kayatar da ni ma rukiba kaga wannan mufradi ne muzakkar sai ka ce wa ma ruki ba nan kuma allati ne ma din na nufin allati rukibat wacce aka wa ma rukiba nan kuma mutane biyun nan eh, ko abubuwa biyun nan da aka hau an fahimta dabbobi biyun na aka gata misali wa ma ta dabbobi biyu matan nan da aka hau duk dai ma ne bai canja ba ma wa ma rukibu hmm? nan ma dai jam'i ne hmm? na allazina ke na rukibu wadi an ka ce ma rukibna nan kuma dai allawati ko allati rukibna nan ma mai kula ta ya gaskiya da ya ce wa ma su tusawi ma zikin to sai mu ga alkumafa daga ce anil qa'imu alqa'imu الإنم بمعنى الذي أي جاءني الذي قام جاءني الذي قام الإنم بمعنى الذي جاءني التي جاءني القائمة القائمة أي التي الإنم كمان مثل إيه التي القائمة قال الذي القائمة قال التي والقائمان أي جاءني الذي قائم اللذان قاما قال أنا اللذان واضح القائمتان قال أنا اللتان واضح القائمون نهينا مثل الذين الذين الذين alƙa'imatu a ja'anil ƙa'imatu ai allawati ƙamat ko allati ƙamat al'inan mana allati ko allawati da wannan gaskiyar maganar mai kulasa ta fito fili da ya ce waman wama wa altufa zima zikir domin abinda muka ambata da mu na ba mu ambaci menene الاسم الموصول المذكر الاسم الموصول المؤنث الاسم الموصول المفرد الاسم الموصول المثنى الاسم الموصول المجموع وادي بعد أرم بياني يتي وأكثر ما تستعمل ما في غير الآقل ما في يوى هاتش اللارك شي أنا أمتاني دماني a matsayin ismul mausul ga abin da yake ba mai hankali ba ba aljani ko mala'ika ko ko ana neman amai da zamiri ko mutum ko ana neman amai da maziri zuwa ga Allah ba da asali mafi yawa a hancin larabcin aka kawo ma ana nufin ne ghairul aqil a mafi yawa shine mana wa akthar ma tastamalu ma fi ghairil aqil wa qad tastamalu fil aqil ta yi wani lokacin amfani da ma ana nufin ne mai hankali wa minhu daga ɓangaren amfani da ma amma kuma ana nufin masu hankali ko mai hankali shine ƙaunar ta'ala faɗin Allah da ya zo cikin suratun nisa inda Allah ya ce hu ma ƙabalakun minan nisa'i مثنى وثلاثة ورباع بعد إذن أنا مثل ما سوان كلمات أي ما أي فانكه اللواتي آب لكم من النساء فانكه ما آب لنا أي فانكه اللواتي آب لكم من النساء كنما أنا أنا مثل من وهذه ba shi kaɗai ba wa min qawluhum har yanzu daga cikin wannan misali na inda aka yi amfani da ma a matsayin mai ana nufin mai hankali fadin fadin laraba da suke cewa subhana ma sakhara kunna lana wannan lafuza ne da ke fita ko daga wurin samari hmm, ko daga wurin maza kawai haka ce subhana ma sakkara kunna nan ma dina nufin Allah man ay subhanallahi alladhi sakkara kunna lana sarki ya tabbata ga wannan da Allah kenan subhana man asalin sa asalin abin da larabawa suka amfani da shi za a ce subhana man ana nufin Allah wannan da ya hore mana ku ya ku mata ya hore mana ku waje amma sai aka ce ma haka nan da aka ce nan ma a cikin alkurani subhana ma yusabbihu ar-ra'du bihamdi ko ba cikin alkurani ba subhana ما يسبب الرعد بحمده لما ما إن بمعنى من أنا نسم آقين كما قلت سبحان الله الذي يسبه الرعد بحمده تركي يا تبتك ألا وانلا الرعد الآوى كيف أركتي ta hanyar gode maka. Kun واستعمل ما من في الآقل وهو قليل في لغة العرب لكنه موجود ومن بالأكل أي ومن بالأكل ما ذكر أي فالأصل أي فأكثر ما تستعمل من في الآقل لكن قد تستعمل من في غير العقل بمعنى ما واضح شنو معناه ومن بالأقس أي ومن بالأقس ما ذكر من شأن ما واضح فأكثر ما تستعمل في الآقل أي ما في يوم أنا أمباني دا مني جاء ما سهنك ليكون واضح وقد تستعمل في غيره أي وقد تستعمل في غير الآقل مثالي كقوله تعالى كما رفضي الله من ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء من يمشي سياسة من يمشي بعشر من يمشي ما يمشي من يمشي ده أنا قلت لك كتير ده بوفي ده الله من يمشي على أربعين أتوم أي تفيه أتم كان قفاهم wannan marasa hankali ne irin su tumaki da awaki da wane ne wani da zakoki da su gewaye wanda suna tafiya kan arba ya kulkullahu ma ya sha Allah na yi wanda abin da ya so wannan yi ƙaunar sha'ir misalin wannan har yanzu za mu gan shi a cikin maganar mawaƙi da ya amfani da man sai gairin aƙi ولنيتي بكيت على سرب bakaitu إذ مرر نبي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسرب القطى هل من يعير جناهه لعلي إلى من قد هويت أطير بكيت على سرب القطى إذ مررنا بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسرب القطى هل من يعير جناهه لعلي إلى من قد هويت أغير أما أنت ولن يدير كامو da budurwar da yake so يا zamanto ya ga abin ko fakari daga suna tafiya ya ce oh ce kai an garke da tabari ko akwai da zai ba ni aro kuka fukin ne ma sun tashi don je wurin budurwata mana bakai, ya ce yana ba mu labari ya ce bakai kai na yi kuka fa na yi kuka a lasar bilkaba a kan garken waɗannan tattabari wasu tattabari izmarar nabi hmm? a lokacin da suka wuce ni haƙuntu na ce amma kafin na gaya muku na ce bari in kawo muku jumla a rabiya sai na ce na ce muku na yi kuka ba to ga jumla a rabiya wa misli bil buka'i iri na da nake son in ga masoyiyata ga ta yi nesa da ni dole ne ta kuka da na ga muku na yi kuka din nan karku ce wani abu mamaki ne ba ni ba wani damuwa har wani ma ya ce kai katon ban za ka yi kuka kawai don gaga abin nan ina so ne in ga ya ta ba ta kusa da ni saboda haka irin wanda ke cikin hali irin nawa ya cancanci ya ta zabga kuka irin wannan hali a cikin kwako da ya taba kuka saboda budurwarsa ta ce ba ta son sa ah. fakultu sai na ce yanzu bari mu aje wannan jumla a itirabiyya wa misli bil a jadiru wanda cikin waka ne fakultu sai na ce asir bar kifa ya ku garken tattabarin nan haba hal man yu'iru hagu. akwai wanda zai ba da aron kukukinsa gani nan ina bukata ya bani in karɓa. nema in dasa a jikina la'alli watakila ni a tsiru nema zan tashi da kukuke na na fire ila man qad ila man qad hawitu zuwa ga wanda tabbas nake tsananin sonsa ko nake tsananin sonsa to mahallu shahid anan shine man yu'iru man ku a ce hal ma ma yu'iru janahahu sai aka ce man domin tsuntsaye ne ba gairu gairu dokala wadu lokaci yayi aha to to bari mu kwana nan ku eh, Marisa.